gina wuya na ganka gaba ɗaya da adama ne kamar ka shiga damuwa me yake faruwa ne sai huci kace adama mutum ya aure na ya aure yarinya ya kankanuwa sai ɗan take yi tsakani da Allah gaba ɗaya yanzu ma tsoron zuwa gida nake yi to ai laifin ka ne ai har ka shiga da ka ni ba ga yanda nake sarrafa gida gidana ba yanda nake so haka nake yi ah to wayya kake so ne yake kumu ka tashi kumu ingantaccen maganin gyaran gida domin zaman lafiyar iyali miji da mata kowa na murna baya sa ciwon kai ballan tana bugun zuciya za ku iya samu a doro islamic chemist da ke Gwamma gwammaja ko kuwa ga mai buƙatar kumu ya turo da sako ta wannan lambar waya sifili takwas sifili uku tara biyu biyar ɗaya hudu biyar biyu kumu domin tabbatar da zaman lafiyar iyali godiya gare ka kuma godiya ga kumu yanzu haka daka mun sakwara ake a daren nan Thank you. so gaba ɗaya ka shintake abin ka kamar ba daga wajen aiki ka dawo ba kuma za kuma ka koma. To menene? Ni da gida na na dawo in zo baki kariya ne a ciki ruwa fa ake me sai na koma. Mm, ya wallahi ka gama abin da kuke ka tashi ka koma gurin aikin. To menene? Ke ma kin san idan na tare da ke ba na tunanin komai. Idan na dawo gida ba ba shi kenan ba. Na ce na kula wannan shashai. <laughs> kashe mata waya don Allah da annabi. Kinga, ummi ce take kya. Fi ni yanzu ba zan wani abu nan ba da na ɗauka yanzu ce mun za ta in dawo waye waye kaza kaza da sauransu ni kuma ina tare da ke. Ni gaskiya ba magana koma yanzu da na riga na dawo. a bari ruwa ya lafa zuwa an jima na tafi wata sama ina nake ban gane a barka ka huta ba yanzu dan Allah dan annabi ka tashi ka koma aikin nan ko gugu idan ta ji Allah ba za ta ji daɗi ba to tun da dama shayi ne na san ya dawo da kai kai gashi nan kuma ka sha shayi kai shayin ka babu rana babu dare babu yanzu karfe biyu da rabi na na rana amma sai da ka zo ka sha shayi to tun da ka zo ka sha shayi dan Allah ka koma kada ka sake yin wani laifi ka ji Ba, nak IG aku first thing yang first ni tun na da gida kawai ni kana a gaskiya ni kan baka kyauta ba dan ko ni ba zan bari ka zauna ba kuma ka san in gogo ta ji ma ba za ta barka ba ta yasa ya ce daga komawan ka aiki yanzu ka samu wannan matsayin ka zo yanzu ka fara cewa wai kawai ba za ba za ka koma aiki ba ko na so kake ka sake yin wani laifi eh kuma ni alkawari na ne ka cika mu eh ana ruwa kuma ka zo to na ji na gode da wannan yanayin to kaga ai gogo tana in na ji ana ana dan ruwan sosai sosai sai in koma ɗakin gwagwa in je in zauna. Kenan hakin gaji da zama na gidan ko? A'a, ni ba gajiya da kai na yi ba, amma dai to ba gara ka je a nemo kuɗin ba, mu sayi gida mu sayi mota ko kuma ka zo kai kuma ka zo. Kenan barin sun sha ina. Tinta. Eh ka ƙarasa, ni kuma in juye maka ma a plus. kada ka sake yin mali. Gida gida na sai wani dungoyen wani zuba zube. Ba na zuwa kore ka ne wallahi. Zan tashi zan koma yanzu insha Allah. Ba shi kenan ba dai. Mm. A'a. Mm-hmm. To kin addu'a ran kuma. Bangiji Allah ya tsare man kai. Allah ya kare ka. Duk inda na je Rabbana ya kare ni. Ka dawo mini lafiya ka zo mu kasance. Ba na so mata su kalli fuskar ka. wacce ta kalle ka Allah sa ta makance. Allah ya sa mu eh. Ta ga wannan waƙoƙin da kake ta kawa nake saurara ba gashin na ta koya ba. Gaskiya ne. <laughs> Ai, biyu don ki daɗe ki haƙuri na bai ta yakin wuce lokacin da kika samu tashi daga gurin aiki. ba komai ta yara ya hankali na ka tafi za ka dawo za ka dawo ba ka dawo ba kuma sannan na ta kiran wayan ka ba ka ɗauka. da kin kula lokacin da muke tare da ke na ɗan dinga raba hankali na saboda yanayi da na ji na alamun damuna na ɗan rubuci kuma ina fita daga nan sai na gamin ya ƙara gawar gaskiya shi ne dalilin da ya sa gida na tafi kana da matsala a gida ne na ruwa ko yoyo ko ko na abu ko daya ba da matsala yoyo gaskiya matsala ta ne kawai matata ce ita matata gaskiya tana da tsoron ruwa saboda haka na riga na mata alƙawari tun farko aure na ita duk lokacin da na ga hadari to ko a ina nake zan bar abin da nake ko muhimmancinsa saboda na tabbata ta fi abin da nake muhimmanci ko me shi cikin duk wahalar da nake yi a duniya idan ƙoƙarin ga na faranta mata rai to zan koma gida domin zo ba ta kariya ya kasance mana tare da ita Shi ne mafi kwanciyar hankalinta saboda na ga na san ta tun tana ƙawa yar uwata ce tun tana shekara bakwai take so ta nuna mun kauna kwarai da gaske ta yi biyun yadda ya kamata ko da muna tare da ita har zuwa lokacin da ta girma ko muka zo muka yi aure tare da ita tana iya ƙoƙarin ta ga cewa duk wani abu da zai man daɗi tana yi za ta iya sadaukar da rayuwarta a kai za ka yi ma duk wani abu da na san zai faranta mata rai koyaushe a cikin sanaki to ina garin nan hadari ya haɗu in na gani ba zan taɓa samun nutsuwa ba na san na zauna duk maganganun da za mu yi ke gaskiya ba za ki iya fahimta ta wadda ni ba zan gane ba shi yasa na samu na tafi gida na je na ranta kuma alhamdulillah abin jin daɗi na san wai na fulawa ta yi na fulawa ta dafa shayi da abin da ya kamata kuma da kanta ita ce ta ce da ni ma in dawo saboda muhimmancin wurin aiki to ne kika ga na samu na zuna da dawo saboda ni gaskiya ban san abin da zai dame ta ko gaskiya Allah ya san ina tsananin son mata ta kamar yadda take so wai dama a duniyan nan akwai mazaje waɗanda suke nuna matan tsananin so irin wannan da daɗe ne sai hana ga sanar nan da yawa rututu ga ɗaya kin gani kuma da yawa suna son matansu kuma menene kake da shi a duniya banda iyaye da ya wuce matarka sai yaya kafin ka san yan kawo za ka fara sani matar ce farko in dai tana kyautata maka ta ne maka abin da kake so dan ne ba za ka faranta mata rai ai duk mutum cikarsa a ce yana da aure a ce kana da matar da ka ce eh za ta share maka hawaye kamar ku dole idan ta ce eh dole ka rarrashe ta ka bata abin da take nema an kin ga ana san mara sai da idan mutum gaskiya wata ba ta san sa wata wasu abin da yake so ni kuwa a yi ni alhamdulillah ni zuwa komai nake so ina samu gaskiya ta nema abin da nake so kuma na san kima kin san haka ɗan ke da ni wanda haka ni yanzu ni ta ya zan bari ma duk wanda zai bata mata rai ko ya shigo mata rayuwa ai kowa ya shi ba zan taɓa yin shiri da shi ba. Ka rabu da ni, da ni ba na so, ba na so ka rabu da ni ka tafi ka bar ni. Ranki daɗi, lafiya na ka tambaya ta jiga kuma nake baki amsa. kaburi Allah ya ce maka Allah ya sa masa da kan gaba ta yi kiran baba ina neman wata alfarma a wajen Da yau dan Allah dan Allah kar ka ƙara kira na da ranke ka kira ni da suna na ummi insha Allah assalamu alaikum ganka haka wai me ke faruwa ne a har tambaya ta ma kake ka duba ka ga yanda ka bar mujigu mujigu wujiga wujiga da ni fi sabillahi ina dan uwanka kai bi baka sharshar da kai kaga magana ta gaskiya laifin kai. ba yanda ban yi da kai ba ka rungumi sana'ar mu ta gado kaga da Allah kar ka gaya mun ba sukari kai kana so ka ce da ni kai noman kake yi kwarai kuwa domin a wannan zamanin babu abin da ifi dacewa da ɗan Najeriya sama da harkar noma domin noman yanzu ba irin na baya bane ya canja salo. Shakka babu kamfanin MJD Global Concept Limited ya tanadar wa manoma injinan aikin gona tun daga noma har zubawa a buhu. Muna da injinan haro manya da kanana daidai aljihu ba sai kun duka ba kuma akwai injin yin shuka tarakta manya da kanana. injinan saka taki da na ban ruwa muna da tresha don cire muku shinkafa alkama gero gyada masara da dawa kai abin dai sai kun zo kamfanin MJD Global Concept Limited. Bugu da ƙari kamfanin na bayar da horo ga manoma domin samun sabbin dabarun noma noma na zamani a sauƙaƙe mana da rassa a Kano Katsina Kaduna Jigawa Sokoto Zamfara Kebbi Abuja arewaci da kudancin Najeriya za ku iya tuntuɓar mu a lamba da 199 Hakimi Street a jihar Jigawa ko a lamba 42 Zaria Road Naibawa Kwatas daura da gidan Fet a jihar Kano ko a lamba wata Waterboard Road Dutsen ma a jihar Katsina ko kai tsaye ku tuntuɓi lambobin wayar mu 0706715845 0800 315 biyu shida ɗaya ɗaya MJD Global Concept Concept Limited. Assalamu alaikum. Me magana Alhaji Jallo. Kaga dan uwa a koma gona kawai dan noma shine tushen arziki. Assalamu alaikum. Ya za yi haka

A kiran nan da ake fita min nake a ɗauka labari ne mai daɗi shafa labari shi wannan yarinya da take wani fifika take abu shi dai Allah sarki da gaske ta yi yana dawo sarki ba na faɗa maka ba gaskiya yanzu maganan ma da ake yin gaya miki shi baban nata ya sa ta kira ni in je za mu gana da shi <gasps> shi kenan Ni na sani za mu ji daɗi, na san za mu hau mota za mu gina gidaje, na sani. Wai Allah na, Alfa idan ka je ya baka miliyan dubu goma sha biyar. Manaja za a yi. Manaja? Manajan kamfanin mai da muke ciki da da ne zai zama shugaba yanzu. Ba ita ba ce manaja. To yanzu ni zan koma gurin ta. Ita ba. Ni na sani. Ni abin da aka gaya mu. Wai Allah na, na gaya maka addu'a ta ta tana ci shi yasa na ce ai ba zan bari kawai ki ji labari ba Zan in fara gani da dan kitsa zan je sai shi wayyo Allah wayyo Allah ya na ko to ku ci abinci ai yanzu za ta ci da yanzu ma nake so zan tafi kawai dan ta wuce kawai je sai shi zan je ba haba haba baby haba yanzu zan girma Allah kai da za a ba wannan matsayi shi shine zaka je a haka ai kamata yi makoma in maka wanka ka sa shadda gogagge to kana na ganin ka kwarjin ya ka na yarda da ke ai duk matsayin da aka baka eh. baby ka cancanta fiye da haka ma na yarda da ke ta wasu waƙa nake Nina ni na yarda da wufi na da sun da da safon na karya ko wanda na yarda a canja mu wakan nan gaskiya don canja maka wakan nan mu je mu gaya gogo eh. mu gaya gogo kuma sannan a je a sa wanka yawa tsananin so ne kewa tsananin so na kewa matata a so ake so a so a so Wannan ayan ne ko kuma ɗan uwan shi ne? A jami'in ne ma. dai faɗa min gaskiya irin wannan kin haka. <laughs> tab ai wallahi ba zan ci. kaina ba sai na faɗa ka ga inda kai kyau wanda sai ka ce irin wata sabon aure za ka kara ne an sha hula ga babban riga hmm. alhaji yana ciki eh yana nan assalamu alaikum wa alaikum assalam a'a ah, ah. alhaji mukari wala ya a wallahi na gajiya alhamdulillah alhamdulillah kai amma kai kyau fa wannan ai ka zama kai ne alhajin ne kuma ni ne ayal din ai duba nake <laughs> to masha Allah a'a ah, to gaskiya daga yanzu ka dinga sa waɗannan kayan ka dinga sa irin su domin can kawai ka riga ya kakura da su. a gode Allah Allah saka. Amin amin amin. Amin a gode Allah kara arziki. Amin amin. Allah ƙara sutura Allah bani iko rike amana. Amin amin. yanzu dai tun da ba tsaya ba ana ta wasu maganganun abin da ya faru bayan da sauransu ba komai ya riga ya ya zama ya daidaita. Yanzu abin da nake so mm. za ku fita tare da ita, mm. dan zaga, ka nuna mata darasi na rayuwa, ita kuma ku tattauna dangane da sha'anin kamfani abubuwan da baka sani ba tun da ka san wasu duk sai ku tattauna shi kenan don na muku fatan alkhairi madalla sai kun dawo ina mu kullum motar yana cikin kullum to shikenan kun gama sai ku zo ki zo ki dauka ko to shikenan dadi to Allah ya kiyaye to amin nagode tab <laughs> wani ce zan fita da kai a haka ka yi wanka ka yi kyau ni kuma ka kalle ni a hakan ne zan fita ai wallahi ba zan yarda ba sai na je na yi wanka na shirya ni ma na yi kyau tukunna za mu fita tare ko fa kar ka ji wai dadi yayi magana a ɗauko ba kullum mota ba za mu tafi a motan ba ina nan babur din naka yana waje yau wato masha Allah a babur din nan za mu tafi saboda na ji ana cewa idan saurayi da budurwa ko kuma miji da mata don suna tafiya a mashin sun fi shakuwa sosai ko da yaushe suna tare. To ai ni na ga wai. Ka gani dai koma dai me a babur ɗinka nan dai za mu tafi. Bari in je in shirya yan fita. Lafiya lafiya. Haka sai wani abin nan suke ka zura Allah ya zamani. <laughs> Na sarki zura na. Rukon <laughs> Allah, ka gani ɗansu namiji ne yake wa mace kitso, haka suke dama a turai ɗin? <laughs> Al'ada kowa da filin kalarsa. Gagansi! A'a, rukon Allah. To, yau kuma ni ɗansu wannan kwalliya da aka ɗaya. Gwaggo. Na kyau. Kai, masha Allah, kama a turai. Kai. Gidan biki za a je ne koya aka tashi aka tsago wannan kwalliya haka masha Allah tabakalla. Ah, wannan kwalliya haka fa. Koda na komai daidai daidai. Komai ya kyau. Ban baki na ma daidai. Komai. A'a. Ah, ah. mm-hmm. To wannan kwalliya haka biki za ku yi ne? A'a. Wannan kwalliyar na musamman ne. gaskiya kan to ko don haka naga shi ma ya yi kwalliya tun da nake da shi bai taɓa kwalliya irin ta yau ba sa da irin wannan kulle ta ranar daurin auren ku naga ya ci kwalliya ya fita da sauri ya fice to ai ko wannan kulliyin da ya fi na musamman ne oh. to ko ma bikin shekara biyu ake ko uku gogo hmm. wannan kulliyin na ke gani na alhaji aya ne ko ah. sai ma ya dawo sila نكنسل عيني نا التاجري عيني na um, sanata ayan ne. Allah ya amsa. Masha Allah. Lallai ko wannan kwalliya ta fi ta musamman ce Zuhura. <laughs> Yawa. <laughs> Ba faɗuwa zan ba. To Allah ya sa. Gogo? Na'am. Dama na zo ne ki ga kwalliya nan. ya yi kyau ah. in ya yi kyau to kafin alhaji ayan ya dawo in ya dawo kan gani na san kin ga yi kyau shikenan kai Allah na gode maka wannan aure da na haɗa alhamdulillah kullum gidana cikin farin ciki cikin annashuwa cikin annuri wai dan Allah dan annabi me yasa ba ta jin kunya ta a ah, ku ji gogofa yanzu kunyan ki kuma To fa ke maman mun bani, Haka ne kuma. Allah ne iba. Tafi a hankali kar ki ja min aiki. Ba ba yaran ba. To. Ah. Allah na gode ma da ka dawo da farin ciki a cikin gidan nan nawa. Allah sa ya dore har abada. Allah ya muku albarka. A'a. zan baki sananin so ya kan sanya waye, sananin so ya kan sa ji kasancewa tare da kai musamman ma yanzu da muke tare da kai komai naka da musamman ka ci kana da tafiya ne mata na dai duk wasu abubuwan da na yi maka baya ya kasance yanzu ka manta da su Allah ya samu dace na gode sosai ma da wannan karama da kai ina ganin mu dora akan abin da ya kawo mu musamman yake cikin wasu barkin gashi a lokaci sambung pun bagi dia macam-macam sambung bagi dia Halo? Apa yang nak nak cik Ayan Zura Naam Mana ni cik? Bibi Ayan Nasa ni? tunda na san ai ka dole ka kasance cikin uzuri amma na san duk inda kake duk kuma abin da kake kuma ko da suwa kake tare na sani dole sai an yaba kyakkyawan mijina saboda irin kwalliyar da ka shaye nan kuma na san a duk inda kake zuciyarka tana nan a tare da ni ko bari ba zan dawo na mai ne ni na san sauri kake amma dai ni ba ka kashe ba sai ka ce min i love you a'a ni ka ce i love you mm, gaskiya zan yi kuka an baka ce min i love you ba I love you. I love you three. Na son ka mijina. <laughs> Bye bye. Thank you. <laughs> Tsananin so ne kewa mm, Tsananin so ne matata. Ah, me za ke? Me ya faru?